Shugaban jamhuriyar Nijar Mohammed Bazoum ya saki waɗansu kwamandojin ƙungiyar Boko Haram a jamhuriyar Nijar. Gwamnatin Nijar ta saki waɗansu shugabannin 'yan bindiga ciki har da kwamandojin Boko Haram ƙarƙashin wani shiri na sulhu a ƙasar. Haka zalika shugaba Bazoum ne ya sanar da matakin a ranar Juma'a a wani taron tsaro tare da jami'an soji da na gwamnatinsa da sarakunan gargajiya kamar yadda kabar talbijin ɗin ƙasar ta rawaito akwai shugabannin 'yan ta'adda guda tara an ba mu shawarar mu sake su waɗanda kuma na gana da su a fadar shugaban ƙasa saboda ina neman zaman lafiya kamar yadda aka ambato shugaba bazum na cewa haka zalika wasu majiyoyin gwamnati sun ce wannan ne karan farko da da aka fito aka bayyana sakin waɗanda ake zargi da ta'addanci a jamhuriyar Nijar Nijar dai ta daɗe tana fama da hare-hare daga mayakan IS a yammaci da kuma na Boko Haram da ISWAP a yankin kudu maso gabashi kusa da kan iyaka da jamhuriyar Najeriya. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i, Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen 'yan ta'adda da masu ɗaukar nauyinsu, amin summa amin. a nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan saki da shugaba bazum ya yi wa manyan kwamandojin ƙungiyar boko haram waɗanda ake ganin kaman yin hakan ka iya zaunar da ƙasar lafiya Ubangiji Allah isa mu zauna lafiya da ƙasarmu ya kuma ba mu shugabanni na gari amin summa amin.